Zabura ta arba'in da ɗaya. Don mai bi da kaɗe kaɗe Zabura ta Dauda Mai albarka ne wanda yake jin tausayin marasa ƙarfi, Ubangiji yakan kubutar da shi a lokutan wahala; Ubangiji zai kare shi ya kuma kiyaye ransa, zai albarkace shi a cikin ƙasar ba kuwa zai miƙa shi ga hannun maƙiyansa ba. Ubangiji zai ba shi ƙarfi a gadon rashin lafiyarsa, ya mayar masa da lafiya daga ciwon da ya kwantar da shi; na ce, Ya Ubangiji, ka yi mini jinƙai, ka warkar da ni, gama na yi maka zunubi, abokan gābana suna muguwar magana a kaina cewa, Yaushe zai mutu sunansa ya ɓace ne? Duk sa'ad da wani ya zo ganina, yakan yi maganar ƙarya, yayinda zuciyarsa tana tattare da cin zarafi, sa'an nan ya fita ya yi ta bazawa ko'ina; dukan abokan gābana suna raɗa tare a kaina, suna fata mugun abu ya same ni, suna cewa, Mugun ciwo ya kama shi. ba zai taɓa tashi daga inda yake kwanciya ba, har abokina na kurkusa, wanda na amince da shi, wanda muke cin abinci tare, ya juya yana gaba da ni, amma kai, ya Ubangiji, ka yi mini ƙai, ka tā da ni, don in sāka musu, na sani kana jin daɗina, gama abokin gābana ba zai ci nasara a kaina ba; cikin mutuncina ka riƙe ni ka sa ni a gabanka har abada, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, har abada abadin, Amin kuma Amin.